zan yi doguwar gabatarwa ba duba da yanayin lokaci da muke kamar yadda muka yi daga mai gabatarwa cewa malam da zai gabatar mana da lafiya yana kan hanyar tafiya idan haka za mu yi kokari mu amfani da lokacin ba tare da mun kawai ba a kamar yadda muka yi shi wanda zai gabatar mana da lafiya shi ne dan uwa malam abubakar abdulsalam wanda aka sani da baban gwadi shi zai gabatar mana da lacca a wannan waje bayan shi kuma dan uwa daga Muhammad Bashir Sali shi zai yi ta'aliki a kan lacca da malam zai gabatar duka waɗannan malamai guda biyu ba sa buƙatar dogon bayani da tarihi malamai ne sanannu ana ganin gudunmawar da suke bayarwa ta karantarwa da imantarwa a kababan yada labarai ko kuma kababan yada addini da ilimi na wanda ake gani da wanda ake ji da haka ba sa dogon bayani dangane da da su saboda ƙwarewar lokaci kamar da na faɗa ba zan ja dogon bayani ba san ba malam ya tsora akan abin da zai gabatar zai mana rasta mai taken halayen annabi na ma dai mana a kan to kulasiyan saboda mu ji kuma mai koyi ko mun ta zai iya ba na da muwafaka ko kuma ya amfani da abin da zamu yi a bare ta kaddara shi mashkuran masu alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين shugabannin wannan ما da manya كما أمينينا ما لمينا aminaina malamaina آه، يا يم ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan miƙa godiya da yabo da kirari da jinjina ga Allah maɗaukacin sarki a bisa ni'imominsa masu tarin yawa wanda daga ciki akwai shirye da muke zuwa wannan taro da kuma haɗuwar mu a taron ina miƙa godiya ta musamman ga wannan kwamiti wanda ya ya shirya wannan lanta kuma Allah ya sa sa ya kai gare mu domin mu ma mu zo mu yi tarayya da su a wajen samun lada ba don akwai wani abin da muke da shi na daban wanda babu shi a nan ba sai don kwaɗayi mu ma a taimaka mana mu samu ladan da dan adam yake samu idan ya sauke wani abu daga cikin haƙƙoƙin da suka wajaba a kansa game da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito gare mu cewa wannan tsawainiya allah ya kaddara tabbatuwarta ta hanyar jajircewar jam'iyyatu alkhidma alkhairiyya ta wannan gari wanda muke musu fatan allah ya sanya musu ikhlasi kuma ya karɓi ayyukansu wanda suka yi tsawainiya wajen tabbatar da wannan lakta ko in ce ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya bada kwamansa Allah ya rufanya masa ya musanya masa da mafi alkhairi wanda kuma suka yi da gumunsu da lokacinsu Allah ya sanya musu albarka a rayuwarsu ya ba su alkhairin duniya da lahira to an ce zan yi magana akan halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da lokaci ne da ni mai faɗi to da zan ɗauko mana hadisin jindubun abi hala fassara mana shi da hausa wanda shi ya rayu da annabi sallallahu alaihi kuma ya ba da labari da misali na halayen annabi sallallahu alaihi wasallam to ba mu da wadataccen lokacin da za mu iya yi muna sharhi muna tarihi sai dai kawai a gurguje abin da malamai suka rubuta in karanta mana ah, da farko dai annabi muhammad sallallahu alaihi عبد dan abdullahi dan المطلب dan hashi dan abdulmanaf dan kusayyu dan اي wanda nasabarsa take kaiwa zuwa da adnan daga kan adnan kuma har zuwa kan annabi isma'il dan annabi ibrahim daga nan har annabi nuhu alaihi salam ta a hanyar ɗansa sam daga nan kuma har zuwa annabi adam ta hanyar fanta shi alaihi salam shine annabin da Allah ya aiko mana wannan al'umma kuma ne shikamakin annabawa gaba ɗaya kuma shugaban talikai baki ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya je shi kuma Allah ya yi masa rajista cewa bin sabon Allah ne man yuzi'ir rasula faqad aba Allah sannan kuma wanda duk ya dace da biyayya gare shi to ranar alkiyama zai shiga aljanna wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta mana shi a matsayin wanda komai nasa abun koyi ne kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun uswatun حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دمك يزمت بنسى بن الله kuma babu wani abu da za ka yi masa da za ka biya shi da ya bisa kai masa biyayyar ka kaunace shi ka je shi Allah ya karrama ɗan adam ya fifita ɗan adam a kan kowace al'u kowace halitta domin a cikin ɗan adam ya aiko manzanni ba a taɓa aiko wani annabi aljani ba cikin waɗanda za a yi wa hisabi har da aljanu amma Allah bai taɓa aiko wani annabi aljani ba duka annabawa mutane ne saboda dalilin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala illa rijalan da ta ba aiko wani kafin ka ba gabanin ka ba sai mazaje wanda kuma lafazin mazaje yana ba da fa'idar cewa mutane ne kuma bugu da ƙari mazaje ne ba mata yi bane a bisa magana ta rasiya ta malamai wa cikin su kuma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaɓe shi sai da aka rairayo aka taso a cikin zafafu aka ɗauko shi wanda shi ne zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓun da aka zaɓo shi daga zaɓaɓɓun daga su ma daga zaɓaɓɓun shi da kamar yadda yake faɗa yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi a ƙuraishu a cikin larabawa kuma ya zaɓu kinanata a cikin ƙuraishu ya zaɓu a bani hashim ya zaɓi kinana sannan ya zaɓi ƙorai a cikin kinana ya zaɓi banu hashim a cikin ƙorai ni kuma ya zaɓo ni daga bani hashim don haka ni zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun da su ma daga cikin zaɓaɓɓun suke kuma sai Allah ya ba shi halaye da ɗabi'u waɗanda da bisa ga kaddarawa ba a samu dalili ƙarar da ya wajabta binsa ba da kwaikwayon sa to da hankali ma yana hukunta lallai sai an fi shi za a samu shirya babu wani alkhairi wanda bai shiryar da mu zuwa gare shi ba domin ma'aikata su ba wani sharri face sai da ya nuna mana yadda za mu guje shi kuma ya yi gogayya da rayuwa iri-iri domin ya barwa mutane abin koyi a salo na rayuwa daban-daban shi sa ibn qayyim Allah ya tsantsa da rahama yake cewa buƙatar da muke da ita mu bayan Allah wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato buƙata ce da tafi kowace irin buƙata ta fi buƙatar da kifi yake da ita zuwa ga ruwa kaga in ruwa ya kare kifi mutuwa zai yi to buƙatar da mu muke da ita zuwa da koyi da annabi sallallahu alaihi sallama da sanin waye shi ta fi buƙatar da kifi yake da ita wajen wato ruwa ta yadda inda za mu rasa koyarwa annabi sallama to da shi kenan ba mu da wani amfani a duniya kuma mun je lahira ba za mu samu riba ba a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama 23 yana ta gwagwarmaya ta wannan annabtar farko abin da ya fara kira zuwa gare shi shine kira zuwa ga tauhidi da umarnin a yadda Allah shi kadai ne abin bauta saboda nutsuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da bin abubuwa a hankali shekarar ta goma sha uku baya kira zuwa ga komai sai tauhidi kullum duk ayar da za a saukar masa akan tauhidi yadda da Allah yadda da manzanni yadda da ranar lahira yadda da akwai aljanna da wuta yadda akwai mutuwa akwai waɗansu abubuwa da za a gaba da su bayan an mutu akwai hisabi da sauransu kuma abin da ya tsaya a kai kenan tsayin daka ba garaje ko da ya hau dutsen fafa ya tara mutanen maka gaba ɗaya tare da cewa ya san ƙalubalen da yake fuskanta a tattare da su amma abin da yake ce musu ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah kawai abin da nake so ku faɗa kenan in kun faɗa haka za ku samu riba ma'ana za ku rayu a cikin aminci a duniya kuma za ku shiga aljanna abin da ya gaya wa bambansa abu talib kenan ƙarshen rayuwarsa ita ka faɗi kalma ɗaya saboda gwagwarmayarsa kenan akan abu Allah da ka kai ma kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi duk inda kake a rayuwarka ka mai da hankali akan tauhidi kuma sai da ya kadaita Allah shi kafin ya fara kiran mutane zuwa ya kadaita Allah a komai sannan ya hijira zuwa Madina to kusan duka abubuwan da suka shafi rayuwarsa da ake rawaitowa ta addini ta fi yawa a madina an ka koma tarihinsa da hukunce-hukunce da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan ibada ne ba a taba samun mai ibada irinsa ba babbar ibadar da ta fi fitowa fili a cikin ibadu ita ce sallah shi kuma annabi sallama ya fi son tafiye da komai domin kowane abu ne ma ya dame shi sai sai da bilal arifna biha ya bilal kira mana sallah ko za mu samu kuma burin sai ga an tsaye da sallah ƙarshen rayuwarsa kamar yadda ummu na Aisha ta faɗa Allah ya ƙara yadda a gare ta ranar Lahadi ranar da ya ban kwana da sahabbansa gaba ɗaya ya zama ba shi da ƙarfin jikin da zai iya fita masallaci domin gabanin haka da kaɗan ya yi yunƙurin ya fita saboda rashin lafiya in an watsa masa ruwa ya ɗan samu ƙarfi sai ya tashi gaba ɗaya sai ya suma ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ƙarshe da ƴar aka ya daddafa mutane izo yi musu bayanai na ƙarshe to ranar lahadi wanda ana yi gobe manzo Allah zai rasu sallar ƙarshe da ya dafa habbasta suna yi ya ce a buɗe masa labulan da ke ɗakin na na aisha aka ɗaga masa labulan daga nan sai ya hango har masallaci ya hango su a gaban sai na abubakar a suna bayan sai na suna sallah ya yi hawaye kuma ya yi nuna har yake cewa inna lam ya mutu nabiyun kaf ba wani annabi da ya mutu fa sai sai Allah ya nuna masa al'ummarsa sun hadu a bayan wani daga cikin mabiyansa kuma ya yi buri da fata da jin daɗin halin da ya gamsu a ciki na yin sallah saboda tsabagen ƙaunarsa da sallah maza Allah sun sallama ko ya gaji sai ya yi sallah wata take ba ma ta farilla ba duk da cewa wasu malaman suna ganin kiyamun laili wajibi ne a gare shi hadisi ya tabbata a cikin musnadin imam ahmad da musnadin hakim bi sanadin sahih sahih shibban daga mu'azu Allah ya kare da a gare shi yace istabaka anna rasulullah sama za ta gadati wata rana asuba manzala sama yayi jinkiri bai fito ba hatta kinna na tara'a karna shams har sai da rana ta kusa fitowa amma manzo Allah bai fito ba ai sallah asuba ba sai gashi ya fito da sauri sai maza yace a hada sabu aka hada sabu yace a tada iqama aka tayar sai ya ja mu sallah ta asuba wajen wai fi salati sai maza Allah yayi kaɗaita a cikin sallarsa ana idan da sallar sai ce makana kun kama kuntum kowa ya tsaya inda yake kan wanda ya tashi sai ce kuntu li usalli ya ma kusiba li tilka laila fa na fi salati na tashi in sallaci abinda aka wajabta min ko aka rubuta ko aka kaddara min in yi na sallar dare sai bacci ya kama ni alama ta fitowa ya gaji yana jin bacci amma bai fasa yin sallah ba sai da ya tashi فرأيت الله في أحسن هيئة zuwa ƙarshen hadisi mahallin shahid a nan shine ko da akwai gajiya a tare da shi baya fata yin wurin da ya saba yi na yin sallah sallallahu yana yin sallar har kafarsa sai ta kumbura kafa bata kumbura haka kawai a ce jini ya taru har ƙafa tana tsagewa diga yana tsagewa saboda tsananin tsayuwa kai ka san ba karamin tsayuwa bace ba mutum ne mai ibada sannan kuma ba sallah yake yi cikin garaje ba an aiki yin sallarsa kamar da na aisha take cewa mazala sun sallama yana tashi ya yi raka'a biyu in ya farka ya yi alwala ya yi tsarki in zai sallah yana farawa da raka'a biyu la yana yin raka'a goma sha ɗaya baya wucewa baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko a ramadan ko a wajen ramadan amma sai take cewa amma fa kakka ma fara tambayar yadda tsayin wannan sallar yake da kuma yadda kyawun sallar yake wato sallah yake yi mai kyawu kuma mai tsayi sallallahu alaihi wasallam sannan yana karatun alkur'ani in ka bi shi ba za ka so ya daina ba ba a taɓa samun wanda ya kai shi daɗin sauti ba albara Allah ya kare da a gare shi yake cewa kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil isha'i bi wattin wa zaytun wata rana nazo sallar isha sai na ji manzo Allah yana karanta wattin wa zaytun kama sami'tu ahadan ahsana sautin wa ahsana sautan wa qira'atan min wallahi ba taba jin wanda ya kai shi dadin sauti da iya karatu ba kuka ga yadda ake faɗar abu musa al-ash'ari da ubay bin ka'ab yadda suka iya karatun Al-Qur'ani da abdullahi bin mas'ud to dukkan su a wajen annabi sama suka koya kuma iyawar su kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa suka iya sannan yana da kushu'i in an ce kushu'i shine tsoron Allah tare da san Allah yawanci in kana jin tsoron abu gudun sa kake yi amma shi Allah kana jin tsoron sa kuma wajen sa kake tafiya da ka firgita da wuta sai kuma ka san wutar ta Allah sai shi yake sa waɗanda suka saba masa a wuta sai kuma ka tafi wajensa don ya hana ka shiga wutan to jin cewa shi kaɗai ne zai iya tseren da kai daga halaka shi kaɗai ne zai baka abin da kake so kuma kana tsoron kar ka saba masa ya iya baka abin da kake so wannan shine ake kira alkushu wal khashiya to za a ba a taɓa samun wanda yake da irin wannan baka masa don haka shi yasa in ya tashi fargabar da take zuciyarsa game da Allah ana ganin ta da ibadarsa ya zo a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan sahih daga mutarrif ibn abdullah ibn shikhir daga babansa yake cewa na zo na tarar da annabi sallallahu alaihi yana sallah amma sai na dinga jin kara a cikin kirjinsa kamar karar tukunya sanwa in tana tafasa wannan zafaffakar da kake yi to haka nake jin tana fitowa daga cikin yanzun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma ba a taɓa samun mutum mai ambatan Allah irin ta ba ummuna Aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani kaga zai shiga bayi ban daki sai sai sai addu'a kamar yadda yake cikin hadisin Anas Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir zai fito sai addu'a zai fara alwala sai ya bismillah zai gama alwala sai ya yi addu'a zai buɗe sallah sai ya yi addu'a in ya idan da sallah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka zal jalal wal ikram riwayat tawbat tabaraka ya zal jalal wal ikram riwayat ummuna aisha cikin bukhari da tirmidhi ya idar ya gama allahumma inni ala zikrika hadithun mu'az wa'annan zikiran goma sha ɗaya ya gama sallah kenan ya idar da sallah bayan nan in ya tashi in gida zai shiga zai addu'a shiga gida in wani abu zai hada shi da iyalinsa zai yi addu'a in zai kwanta bacci zai yi addu'a in ya tashi zai yi addu'a in zai shiga kasuwa zai yi addu'a in zai shiga makabarta zai yi addu'a kai ba wani lokaci da manzo Allah sama baya ambatan Allah mai yawan ambatan Allah ne subhanahu sallallahu alaihi wa sallam. Abdullahi dan Umar yake cewa kamar yadda hadisi ya tabbata yake cewa wallahi muna tsaye da annabi sallama in ka kula da bakinsa muna iya kirgawa su ɗari yana cewa Allahumma tub Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur kamar yanzu ana sauraron laccan nan yana jin ka kana masa magana amma ba zai daina wannan Allahumma ghfirli ko rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ba asili yake faɗa ba baya cikin zikiran yau da kullun da aka rubuta guda 26 ko 43 baya cikin wannan wannan hadisin na daban ne wannan wani abu ne ƙari akan haka saboda kar yayi ta ka yana ta sauraron ka dama shi dan ma ba zai rafe shi ba amma dai dan ya gwada maka ba a sake da neman gafara Allah rabbi sirri wa tub alayya innaka antat tawwab rabbi sai yin laifi ba amma baya fasa neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala mazala sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance a mu'amalarsa da mutane abin da wasu suke yi in sun girma suke rena kanana maza Allah sallama baya yin haka yana son sahabbansa hatta waɗanda suke kanana masu karancin shekaru musamman matasa maza Allah sama yana girma masu lokacin da hafsa kamar da yake sun sayi bukhari ta ba shi labarin mafarkin da abdullahi dan umar yake sai ya ba abdullahi dan umar yake cewa ni'mar rajulu abdullah lauka kana ya min al-layl ina ma dai abdullahi dan umar yana yin siyamun laila amma fa mutum ne na gari na kirki soyayya sace da shi kasa ya faɗi wannan mazala sallallahu alaihi sallama ba wanda ya kai shi girmama alkur'ani shi aka wa da alkur'ani amma yaƙinin da yake da shi akan alkur'ani ba a taɓa samun dan adam mai wannan yaƙinin ba ta kai ga da wahala ta ji an ce maza ya tafi wajen likita ba wai haramun bane ya yadda. amma galibi in wani abu ya same shi na rashin lafiya yana wa kansa addu'a da alqur'ani kuma sai Allah ya warkar da shi kamar da ummu na Aisha ta faɗa ta ce kana idan shaka ya yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat idan rashin lafiya ta kama shi sai ya karanta wa kansa al mu'awwidhat a wani wannan bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin take cewa da manzo Allah sama yana karanta wa'insu addu'o'i idan ba shi da lafiya amma tun da aka saukar da falaki da nasu sai ya zanto ya rike falaki da nasu kullum in ba shi da lafiya da su yake wa kansa ruqiya ya karanta wa kansa a matsayin addu'a a matsayin magani mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama manzanni da Allah ya aiko wata rana ya ji wani daga cikin wato wata rana ya ji wani daga cikin sahabbansa kamar yadda musulun ya rawaito yana ce masa ya shugaban talikai haka ne ba shugaban talikai ne amma maza Allah saboda tawalu da girmama annabawa sai ke cewa za ka Ibrahim wannan ai muqamin annabi Ibrahim haka ya ba annabi ya ce karimi dan karimi dan karimi haka ya ba annabi Ilyas ya ce dan uwana annabi Ilyas haka ya ba annabi Musa ya faɗi yadda ya ganshi yana yin aikin haji ba a taɓa samun mai girmama annabawa irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma ya hana a dinga kamba shi ana huce matakin shari'a wajen faɗa girmansa wata rana ya ji wani kamar yadda yake cikin a sahihul bukari wani yana ce masa ya ji wata tana waka tana cewa muna da annabin da ya san abin da zai faru gobe mazala ce kakku kuskura ku dinga kan ba mani kuna faɗan abin da ba haka bane a kaina ni bawan Allah ne manzansa ne in za ku yabe ni ku ce min bawan Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madara sun salama baya wasa da kiran mutane zuwa ga tauhidi duk abin da manzan Allah zai yi burinsa shine a musulunta abu Allah farin cikinsa kuma ya ga ana bin Allah ko arne ya gamu da shi ba wani zancen ne wata abuta ta daban ya nuna maka Allah ka ba Allah kawai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ziyarci wani yaro da yake zuwa yake masa hidima yaron bayan hude ne da sa da ya gan shi dab da barin duniya sai sai masa kai yaro musulunta sai yaron ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce gubaban alƙasim yaron ya musulunta maza mazara ma ya yi ta munna ya ce alhamdulillah da Allah subhanahu ta'ala ya tserar da shi daga wuta ta hanya ta sannan mazala sallallahu alaihi wa sallama ko yara ya ga sun yi kuskure baya cewa wai yara ne yana kokarin tsora su akan tafarkin gyara da daidai saboda kauna da yake nuna musu wata rana ya ga dan uwan Anas dan Malik yana cin abinci da hannun hagu sai maza Allah sana ce masa kai yaro ka kai bismillah in zaka ci abinci kuma ka ci da hannunka na dama sannan ka dinga cin gaban ka kada ka dinga cin gaban wani kuma yana wa yara wasa don ya ja hankalin su zuwa gare shi saboda in zai koyar da su su karba haka zo ya samu dan uwan Anas dan Malik wata rana yana ta kuka yana ta burgima tsuntsunsa ya mutu da ba za a sa ya garshi ran nan sai ya tsokane shi yake cewa ya aba umair ma fa'ala nughair ya kira yaron da alkunya ya aba umair ina wannan dan tsuntsun naka ne ya aka yi da tsuntsun naka dan ya tuna masa wannan rigimar da ya tarar da shi yana yi haka ba za sama ya goya abdullahi dan abbas tun yana karami a kan jaki suna tafi sai ce ya gulamu inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka kaga yaro ne amma manzo Allah sallama yana koya masa ilimi suna tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in yana kaunar ka yana gaya maka kamar yadda yake cikin ah, sunan abi dawud da sanadin sahih daga mu'azu dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sama ya kalle ne ya mu'azu wallahi inni uhibbu na ratse da Allah ina son ka kar ka bari ka gama sallah ka idar fati sai ka ce Allahumma a'inni ala zikri wa shukri wa husn ibadatik sa mu'azu dan jabal baya sake da wannan zikirin shi ma da yazo zai gaya Abu Abdullahi Sunabi kai sai ya ce masa kai Abu Abdullahi wallahi ina kaunarka ni ma haka annabi sama wata rana igaya min kike yana kaunata kuma yace in dinga faɗan wannan zikirin shi za Abu Abdullahi Sunaji yake takama da wannan hadisi ran da duk zai faɗe shi da zai gaya wa Abu Abdurrahman al-Huzuli shi ma sai da yace masa wallahi inni la uhibbu kai sai hadisin ya zama duk wanda zai faɗe shi ma yana takamar ya ce da almajirinsa inni la uhibbu wane ya ce min kaza har mu ma da malamin mu zai ba mu sai da ya gaya mana haka saboda darajar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna soyayyarsa ga mu'azu dan jabal Allah ya tsara yadda a gare shi magana sa bai taba baya baya girman kai ba a taba ganin sa da girman kai ba wato mutum ne mai sakakkiyar zuciya ne yalwar kirji wata rana yana kan mimbari ana hudu ba kun sayar da mutane suke Allah Allah a gama hudu ba a tada sallah sai ga wani ba kawai ya shigo ya ce ya rasulullah gharibun la yadri ma dinuhu yas'alu an dini ya rasulullah ni ba ne hudu ba fa ake yi ba sai ka zauna a idar ba sai ce ni ba ne ban san addini ba ina so a koya min addini maza Allah ya sabko daga kan mimbarin yadda aka kawo mai abin zama i zauna ranar juma'a ya dakatar da mutane sai da ya koyar da wannan mutumin abin da ya kamata ya koyar da shi na addini mutumin ya gamsu da koyarwa sannan maza Allah ya hau bari ya ci gaba da mutuwa akwai malamin da za a yi haka in ba manzan Allah su salama ba haka wata rana mu'awiya Allah ya tsara yadda a gare shi ya shigo ba mu'awiya ibn abi sufyan ba ya shigo masallaci ana cikin sallah to shi ne san ba a magana a sallah ba sai wani ya atishawa sai ya masa sannu sai mutane suke ta gan sai ga alamun mutane suna sai ce me yasa kuma kuke ta kallo na to irin an gwada abin da ya ba daidai ba da aka idan sai ga Allah ya kira shi sai ya ce masa ai ita wannan sallah ba a magana a cikin ta in dai magana ce ta mutane tasbihi ake da tahlili da karatun alqur'ani ce wallahi ban taba ganin mai koyarwa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai hantare ni ba bai mun faɗa ba bai mun masifa ba kawai sai gwada min yadda ya kamata in yi sallallahu alaihi wasallam yana da tausaya wa samari da matasa malik ibn al-huwairi Allah ya kare da a gare shi yace kamar yake cikin sayyid bukhari sai muslim mun zo wajen annabi sallallahu wato mu samari daga kauyen mu muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kusan kwanan mu 20 a wajen sa mun zo daura ai mana daura mu koyi addini a wannan tsawon kwana 20 din wa kana rafisan rahima ce mazara sama ne tausayi ne ne tausasawa ne da ya ga alamar dai mun dan gaji haka tun da lokacin karatun bai kare ba sai mazara sama ya dinga tambaya kai wa ka bari a gida ai na yi aure ya rasulullah da iyali na wannan mata na ji wannan na bar bayan siyasa sai ya gane dai muna shauƙin mu koma gida sai mazara Allah sama ke cewa to abinda nake ba ku shawara a tsaye da karatun haka ku koma wajen iyalanku sai kuma ku je ku sanar da mutanen ku ku ci gaba da umartar su da kyakkyawan aiki wa sallu aiki muni ku salli sannan ku dinga yin sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah ba a taba jin manzo Allah sallama alaihi wasallam yayi da baka ya faɗi wata kalma wacce ba haka ya kamata a faɗe ta ba yana da takatsantsan yana da kamewa kuma ba shi da saurin hukunta mutum akan yayi abu sai ya tabbatar da laifin mutum kuma sai ya duba yanayin mutumin sai masa irin hukuncin da Allah ya shiyar da shi akan ya masa hukunci da haka manzala ta sa umma Aisha ta ce tunda yake bai taba dukan ko matarsa ko bawansa ba in kaga manzo Allah ya duka to a filin daga ne ga waɗanda suka ki bin Allah suka ki bari kuma abu Allah subhanahu wataala manzo Allah sallama mutum ne mai sakakkiyar fuska in yana mu'amala da kai sai ka zaci duk duniya mu'amalarsa da kai ta fita kowa jarir ibn abdullahi badani Allah ya ƙara da a gare shi karshe karshen rayuwa a sama ya musulunta amma yake cewa wallahi ma hajabani rasulullah sallallahu mun wasallam aslam tun da na musulunta ba za a sama ban taba zuwa na ce ina son ganin sa ya ce ba shi da lokaci ba kuma bai taba hada ido da ni ba sai yayi murmushi mu ko yanzu in kawo mutum murmushi musamman yanzu a matsayinka na malami sai ku ala ido da wata aka yi sa'a budurwa ce sai ka ɗan yi murmushi sai ta ce kin ga malam ya murmushi ko zo na yi ne an kuma wani ne ya ga ka masa murmushi sai da ko dai dan kana tunanin zai maka wani abu ne to manzo Allah shi ba ruwansa kowa haka yake mu'amala da shi manzo sun salawa mutum ne mai yawan sada zumunci Ba ya wasa da sada zumunci sannan yana taimakawa wanda ba shi da shi a mutum ne kunga bai rayu da mahaifinsa da girmansa ba ko mahaifinsa ya rasu kan a haife shi mahaifinsa ta rasu yana ɗan shekara shida amma abin da ya bayyana na biyayya ga mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ne ga duk wanda yake karanta sira da ilimi ku duba ku gani shekarar ta shida mahaifiyarsa ta rasu kuma suna tare ta rasu a abuwa ya ƙara shekara talatin da hudu aka aiko shi dan da aka aiko shi shekarar ta talatin da hudu da rasuwa ya shekara goma sha uku a makka kaga hamsin da bakwai arba'in da bakwai kenan ko ya shekara ɗaya a madina arba'in da takwas aka je yakin abuwa amma sai suna a nan kushewar mahaifiyarsa ta an wani ne shekara arba'in da takwas ai ya ci a ce bai koya manta kabarin musamman dama yana karami amma duk da haka sai roƙi Allah a ba shi dama ije ki da zumuncin mahaifiyarsa ya je wurin ya dinga kuka sahabbai har sai da suka tausaya masa su ma suka yi kuka daga baya suka tambaye shi har sula ne ka kuka ya ce na roƙi Allah ne ya ban dama in ziyarci mahaifiyata sai ya bani dama sai na roƙe shi a ban dama in yi addu'a a wurin sai ba a ban dama ba abin tausayi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya ƙetare umarnin Allah hadisi yana cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mutum ne wanda yake baya ga wannan mutum ne wanda yake da san makwabta kuma ma ya karara yake fitowa ya faɗi cewa a kula da haƙƙin makwabta ya yi wa abu kamar da ke cikin sayin muslim wasiya cewa abu idan za a yi farfesu a gidanka ga Allah a yi roman ya zama yana da yawa ko da naman ba shi da yawa sai a ɗan kakkaiwa makwabta yake cewa idza tabarta mar'atan fa aksir ma'aha wa ta'ahad biha jiranak sallallahu alaihi wa alihi sallam sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ne yawan kyauta ne wanda wannan ba sai an gaya muku irin yadda mazala sallallahu alaihi wa sallama yake da ba ya kasance yana girmama sahabbansa yana mutunta su mata bin zai Allah ya kare da a gare shi bai kai shekara 20 ba sanda maza Allah ya naɗa shi ya zama jagora amma da yake wasu suna kokarin su rena girman Usama maza Allah sallama yake cewa yace in har kuka yi suka akan jagorancin su sai kun taba yi wa mahaifinsa haka wallahi innahu la khaliqun biha kuma yace usikum bihi fa innahu min in ina yi muku wasiya da shi domin yana cikin waɗanda suka fi ku nagarta ko suke da nagarta a cikin su abin da zan cike da shi mazala sun sallama mutum ne da ba a taɓa masa alheri ba sai ya mayar da alheri ku duba matar da khadija ta rasu tun tuni amma bai daina ta a zuci ba bai daina mata abin da inda tana da rai haka za ta so a yi mata ba yana zuwa duk inda ya san akwai yan uwanta ko ƙawayenta ko danginta ya sa da zumuntarsu wata rana annabi sallallahu alaihi yana zaune a cikin gida sai ya muryar hala yar uwar Khadija sai ta yi ce ai hala kun ji murya hala kamar irin kana Allah Allah mutumin da ka gani yanzu ka tarbe shi lokacin yakin Uhud an kama al As ibn Rabi al As ne a wajen Khadija kuma aka hada shi da Zainab aure a gidan manzo Allah sallallahu alaihi shi bai musulunta da wuri ba ko bai bayyana musuluncinsa da wuri ba to an fito tare da shi yakin yakin Badar to lokacin da aka kama shi kowa yana aikawa maka a aiko masa da kuɗin da zai fanshi kansa to shi sai matarsa zainab ta aiko masa da taɗantar kaso abin da za ta ba bashi tunda mijinta ne lokacin bai bata ta yi hijira ba akan ya fanshi kansa to a ciki an ɗaga aka ce waye mai wannan wani murjani ne zainab ta aiko masa da shi cewa ai masa kima a haɗa da shi a fanshe shi kawai sai maza Allah ya ga murjanin sai tuna murjanin khadija ne irin abin da ake sawa a wuyan nan da aka yi auren zainab sai ta bawa zainab kyauta kawai sai tuna masa ƙaunar khadija da irin matsayin ta kawai sai tausayi ya kama shi sallallahu alaihi sallama hawaye ya zo maka sai ce da sahabban nasa ba don in matsa muku ba da sai ce wannan murjanin ba zai ƙara komai ko ya rage komai ba da sai ku mayar masa da abinsa kuma ku sake shi suka fiye ya abin da muke nema kenan abin da kake so sai suka mayar masa saboda wannan abin ya tuna masa masoyiyarsa da ta kaunace shi lokacin da mutane suka biya mai baya in ka kyautata masa to baya ganin kimar wanda ya taba ka nan take zai rama maka ma da martani ku duba girman na Umar amma da ta haɗo shi da sai na Abubakar ya sai na Abubakar rangwami da na Abubakar ya zo a fusace ga annabi sama da sai na Umar ya zo take garin manzo sun ya ɓaci fuskarsa ta canja sai na baka ce wallahi sai da na tausaya wa umar maza Allah yake cewa Allah ya aiko ni kuka ce ƙarya nake mutumin nan ya gaskata ni ya taimake ni da rayuwarsa da dukiyarsa fa hal antum tariku li sa'ili fa hal antum tariku li sa'ili fa hal antum tariku li sa'ili ba za ku kyale min amini na ba aboki na ba sallallahu alaihi wasallama ku duba mutanen Madina suka rungume shi suka karɓe shi hannu biyu wannan abin da suka yi masa mutanen Makka kin yin haka suka yi mutanen ba kin yin haka suka yi don haka shi ma sai da ya saka musu da ya zo rasuwa daga cikin wasiyoyin da ya na ƙarshe ya ce ina muku wasiya da mutanen madina domin mutanen madina mutanen jikina ne kamar ka ce riga ta ce ta ciki wacce daga jikina sai hita karishi wa aibati idan sun kyautata muku ku karɓi kyautatawar in sun munana muku ku yi haƙuri wanda ya so su to da so na ya so su wanda ya ƙi su ka saboda baya so na ya ƙi su sansu kuma imani ne sannan manzala sun sallama yana da kara Ƙaunar da umma hani ta nuna masa yar uwar sayyidina aliyu da ƙaunar da aka nuna masa a gidan su sayyidina aliyu Allah ya saukar da hukunci akan a kori mushrikai daga maka. wata hudu aka ba su sai waɗanda kawai ake da wani alkawari da su a tsaya a gama wannan alkawarin amma 'ya'yan fubaira tsohon mijin umma hani suka zo suka ce su suna so a basu dan Allah su gaba da zama ita umma hani bata san hukunci ba ta ce ku zauna ai annabi Muhammadu ne in yazo zan gaya masa sai na Aliyu da ya ji labari da aka zo fatahu Makka ya je ya gaya masa sai ke ce kika sa su wani su zauna wallahi sai na kashe su in na gamsu ai Allah ya ce su fita amma me zai faru mazala ta yana zuwa gidan ta ce za'ama ibn ummi aliyun annahu qatilun rajulan ajartuhu fulana ibn hubayra magala ce kad ajarna man ajarti ya umma hani da da ki, wanda kika bawa biza ya zauna mu ma mun ba shi biza magala sun sallama yana gani aka bubbuɗe ko kowa ya yi kofa zuwa masallacinsa don ya samu dama ya dinga shigowa mazala sai bai hana su ba amma da ya zo karshe ba haka yake so ba karshen rayuwarsa a hudubar da ya musu ta karshe sai ce duk wanda yake da kofa ya yi ta ta shigowa masallaci banda kofa ta da na yi kowa ya toshe kofarsa amma a bawa abubakar tasa wacce ya yi ko da yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake girmama sayyidina abubakar dan annabi maka ba a taɓa yi wa annabi sallallahu alheri ba sai ya bayar sai ya mayar yan uwa to saboda lokaci zan dakata a nan dan kaɗan na faɗa okay na lokacin mun ɗaga lokacin to barin dan tsara kaɗan daga ciki saboda ta zuma kamar yadda shehu na malam Jamil ya faɗa wato malam Jamil ana magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam baya san magana sai dai ta sauraro muna fata Allah ya tsara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam mazala sama ba a taba samun mutum ne juriya da haƙuri irin sa ba tun da yake bai taba korafi ba akan wani abu da ya same shi na damuwar rayuwa ƙorafinsa kawai akan an Allah ne ba taɓa mutumin da ya sha wahala irinsa ba bari ku ji misali ka tambayi wanda duk ya taso ba mahaifi irin kalubalen da yake fuskanta a nan akwai wanda ya taso mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami in ka tambaye shi wata irin kalubale ya fuskanta akwai ranar da in ka ga kowa yana kaza da mahaifinsa in ka tuna ba mahaifinka sai ka yi kuka Da shi kwata-kwata da ya taso bai ma san mahaifin nasa ba sannan duk wanda ya rasa mahaifi da mahaifiya bai kai shekarun balaga ba sai kaga tasirin rasa su hatta a rayuwarsa saboda yana cikin wani rashi komai kulawar da aka ba shi da aka abin a tausaya masa ne shi yasa wallahi marayu yan gata ne tun da manzo Allah sama ya samu sifan maraiki to ba wanda ya sai dangwale wa maraya kai saboda manzo Allah ya taso maraya alam ya zidka yatiman Allah da kansa ya faɗa haka to maraici abu ne na ban tausayi amma baka taba ji maza kuma yayi kuri akan juriyar da ya ta maraici ba ya taso babban nasa da yake ba shi kulawa ya san shi yana ƙaunarsa ɗan gata ne shi ɗan da shi ma izo in mutu ya faɗa hannun sa a kakansa wancan ya faɗa hannun sa ga sa yana da talauci da abin na ba ka su zuwa ya kuka ba sannan matansa biyu suka mutu ka tambayi jin namijin da matarsa da yake kauna ta mutu da khadija ta mutu sai da ta kai maza sawa ya bar garin maka gaba daya so da makkan ta yi masa zafi rasuwar khadija ta zo masa da jarrabawa iri daban-daban ka san wannan ba karamar jarrabawa ba ce zainab ta zo ta mutu bintu huzaima yana ta haka ta mutu shi yasa maza Allah sama saboda wafa'i sai ya auri kanwarta maimuna kun san da maimuna da zainab babu su daya da maimuna da zainab bintu kuzaima mahaifiyarsu daya sannan kuma jaraba da maza Allah ya game da ita ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa ɗaya ce kawai sai saura da ransa to ka tambayi mutumin da ɗansa ya mutu ka jiya ake ji in ɗaya mutu a kan gidansa Alƙasim ya rasu maza Allah ya yi ji damuwar rasuwar Alƙasim. abdullahi ya rasu a bayyana. sannan ruqayya ta zo ta rasu a madina shekara ta biyu bayan nan ummu kalsum ta zo ta rasu in ka ji rasuwar zainab kaga halin da manzo sama ya shiga ciki wallahi za ka tausaya masa ya dinga shiga yana fita kamar da ummu sulaim ummu atiya ta faɗa yana cewa in za ku wanke ta ku yi mata kaza sai da ce ku sa mata kaza ku sa mata kaza in kun yi ku gaya mini kafin ku yi kaza ku gaya min a haka saboda tsananin damuwar rabuwa da wannan yan tasa zainab Allah ya ƙara yadda a gare su sannan kuma da ibrahim ya rasu a hannunsa ya rasu aka zo a gaya masa ga ibrahim can a cikin wani yanayi na matattara yana wurin reno maza Allah ya je ya ɗauke shi yana masa addu'a amma yana kallo ya mutu da ya mutu sai da maza Allah sama yi hawaye da idansa hawaye ya zubo masa yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tajma ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون amma baka taɓa jin manzara sama ya yi raki a kan zai ɗansa ya mutu shi nan har ɗansa ne ya mutu aka zo matar da ya fi ƙauna aisha kamar da kita bisa abdullahi ɗan am matar da ya fi ƙauna aka zo aka yi mata sharri da mafi munin sharri kuma yana cikin waɗanda suka yi mata su kuma Allah ya tsayar da wahayi saboda jarabawa sai da aka yi wata ɗaya kwana arba'in ba a saukar da wahayi ba mazala sun sallama ya shiga damuwa matuƙar damuwa a haka ba a ce saboda shi annabi ne ba za a jarrabe shi ba sahabbansa da yake kauna wasu aka kashe su a yaƙi ku duba yadda aka kashe hamza a yaƙi wani ya yi rashin lafiya ya mutu abin tausayi usman ibn mazhun tare aka shayar da su da manzo Allah kuma abokin annabi sallallahu alaihi wasallama ne sanda ya rasu manzo Allah sama ya dinga kuka sai da aka tausaya wa manzo Allah sama ma'ana wai kanka zaci shi an kyale shi ba sai an jarraba shi al'amura na rayuwa ba yana dawowa gida babu abin da za a girka a cikin gidansa ba wai saboda haka yake so ba saboda ya zuba ya zuba babu amma ba ka gane damuwarsa sai in wani ya zo yana neman a taimaka masa imamu tabarani ya rawaito a cikin alkabir daga wasilatu ibn al-asa Allah ya ƙara yadda a gare shi yace mun kasance mu halin suffa idan mun ɗau azumi mun kai to ba mu da abin da za mu ci sai mu fito a cikin masallaci sai a samu sahabban da za su ɗauke mu wannan ya ɗau ɗaya wannan ya ɗau biyu a can za mu je mu yi kalashi kuma mu yi sahur to nan sai muka kai azumi ba abin da za mu ci kuma ba wanda ya zo ya ɗauke mu haka suka yi ɗore ba su ci komai ba gari ya waye suka sha wahala da azabar yunwa aka sha ruwa suna jiran wani ya zo ya ɗauke su ba wanda ya zo saboda jarabawa hankalinsu ya tashi suka sake yin tsore ga su da isfa da kamewa ba su je su bara ba a rana ta uku da suka ga za a sake maimaita sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shine kadai da san su suka sayar sallah ga halin da muke saboda shine simalul yatama ismatun lil arabili kamar da Abu Talib ya faɗa hankalin maza Allah sama ya tashi sai ya ce to a je wajen Aisha a tambaye ta akwai wani abu a gida shi ma bai bai samu abin da zai ci Aisha ta ce wallahi ma indana ma ya akulu zu kabidin rafi duk mutanen da suke da duk halitta da suke da hanta to ba su samu abin da za ta ci a gidan nan ba babu saboda babu babu ce da gaske sai maza Allah ya ce to bayan ta aje wajen wancan duk matan ba wacce aka samu abin da za a ci ana dawowa wajen maza Allah sama sai ya daga hannu sai Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma bi yadika la yamlikuhuma ghayru Allah ina roƙonka falalakka da rahamaka domin waɗannan abubuwa guda biyun a hannunka suke ba wanda ya mallake su sai kai kadai yana sauke hannunsa sai ga bako ya shigo daga tashiyar tinkiya ya ce ya rasulullahi ai ko ne aka in kawo maka wannan kyauta sai kawai maza Allah sawa ya saki farin ciki da fara'a sai sai za min fadlillah to wannan kaɗan daga falala Allah da muka roƙa wannan tabiru rahmatan ko muna jira rahama to kun ga yadda babin take a gidan Annabi sallallahu alaihi da kansa yake nana Aisha take cewa in kunna lanara al-hilala thumma al-hilala thumma al-hilala thalathata ahillatin fi shahrayn mu matan Annabi sallallahu alaihi wallahi wata ya fito jariri wani ma ya fito wani ma ya fito wata jariran wata uku cikin wata biyu kwana sittin amma ba a tsora komai a gidan manzo Allah Allah ya ce mata to wa ma yushbihukum ya umma to ne da me kuke rayuwa sai ta al-aswadan da dino da ruwa su kawai muke ci a haka muke hakura amma tare da haka yau manzo Allah sama ya samu kuɗi ko abinci to baya bari ya kwana a gidansa a ranar zai ɗebi iya abin da ake bukata ragowar duk a fita da shi a je a kai da kansa yake cewa ma ya kunu li min khairin falan addakhirahu ankum ba wani alheri da zai zama ina da shi dukiya kenan kuma in bashi in ki fito muku da shi ku tambaye ni duk abin da kuke so ba wani abu da zai zama ina da shi na alheri kuma in ki in ba ku a lokacin da masallacinsa yake bukatar kuɗin da za a rufe masallacin amma gabanin nan an je yakin hunaini an samo ganima ya ba mutum ɗaya raƙuma daga nan zuwa nan daga bakin dutsen nan zuwa nan yace kai kaɗai kawai ka tafi da shi amma bai dawo da komai gida ba sallallahu alaihi wasallama a hakan wata rana ya zo gida yunwa ta ishe shi yana ta juyawa nan ya juya can kawai sai ya tsinci dabino a cikin gidansa dabino guda ɗaya har ya ɗaga zai kai baki saboda tsabagen tsuntsuni sai ce wallahi ba dan ina jin tsoron kada ya zama dabinan sadaka bane da na kai shi baki na na ji saboda yin wanda nake yi amma saboda tsabagen tsuntsuni haka yake ba za a suna yana san iyalinsa ba ya son ya gansu cikin ɓacin rai wata rana ya shigo cikin gida sai ya tarar da fasiya tana kuka sai ce me ya same ki sai ta ce hafsa ce ta yi min gori ta ce min yar gidan ba yahudiya mazala sa ya tsuguna a kusa da ita ce innaki wallahi labnatu nabi wa innaki la ta'ta nabi me za ki bata rai kakanki kakan kakan kakanki ban aka bulayi fa annabi haruna kakanki to kin ga ke yar annabi ce wa innaki la ta'ta nabi kuma yau annabi kike aure to me an ce ba baki ba yahudiya ce kaga ya kwanta mata da hankali in wani ne kuma zai fusata zai dira akan hafsa amma saboda ya san kuskure ne da dan adam kan yi da ya biya wajen hafsa sai hafsa sai ce mata ittaqillah ya hafsa ke kuma hafsa ce tsoron Allah ita kuma da ke ta san nauyin kalmar ba zagi ba tsangwama a iya haka aka tsaya saboda kirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴaƴansa kuwa ba a gane san ƴaƴa irinsa ba yana ɗaukar Hassan da Hussein ya tsora su akan wuyansa yace Allahumma ahibbahu ya gaya wa Hassan haka yace Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu Allah yaron nan ina san sa kai ma ka so shi ka tsaunace shi haka Umama Allah ya kare da a gare ta wata rana ya fita zai sallah sai ta biyo shi Umama yar Zainab ce jikan ce jikan ya yana zuwa da ta zo ta ɗane jikinsa maza Allah ya ga kai ya bar mutane su wahala ta su sai ta da sallar tana hannunta in zai yi ruku sai ya ajiye ta in ya dago sai ya ɗauke ta ita bata san sallah ake ba ba ta. amma mazalar su sunama ba zai daka mata tsara ce kai ku zo ku ɗauke wannan yarinyar ba gashi da kawai kawaici kawancin alaihi ya kai kawaici lokacin da ya auri ummu salama tana jin kunyar mazalar su sallama to ƴanta zainab idan mazalar sama ya shigo ɗakin zai tare da ita sai ta ɗauko zainab ta sa ta a gaba maza la in ya ganta da zainab sai ya ji kunya sai ya rabu da ita ba zai ce ɗauke yarinyar nan canja masa rauni har sai da ammar ya shigo to shi dama ɗan uwan ɗan uwan ummu salama ne na shayarwa to sai ya fahimci halin da ake ciki ga abin da ummu salama take wa wa maza la sama kawai da wata rana yana shigowa sai ce ke ina wannan mummunan yar ke a ban nesantawa ya kasa mata magana wanda kike cutar da annabi sun sallama da ita kawo ta nan ya dauke ta ya fice da ita ba za sa abin san abin da ya faru ba hadisi yana da a cikin musnad to sai maza sa ya shigo ya sa ran sun yi zai ganta ta runguma ƴaƴarta dan ka san halin mace duk yadda mace za ta yi maka in ba ta bukatar ka ta san irin dabarar da za ta yi maka komai ko da ita ce shugaban da awakuwa tun dai ba ta kai mulmini na ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ba wai wani mugun hali ba ne wa za su yana shigowa yau sai ga ba ba zainab sai ya faɗi sunan zainab ɗin ma da tasiri ta ina ya karamar zainab ɗin nan zai ce ammar ya zo ya ɗauke ta to sannan ba za su haifa mu dama ya tare da ummu salam ba zagi ba tsangwama shi yasa yake cewa wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi ku kirki a gidansa ni kuma duka na fi ku a cikin gidana dan Allah akwai hali kyawun hali da ya kai irin wannan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake in kana da wani matsayi sai baka matsayinka wata rana an zo ana rikici tsakanin sayyidina Aliyu da Ja'far dan Aliyu a dan Abu Talib wan sayyidina Aliyu kenan a da afwan da sayyidina Aliyu da kuma wato a wannan da ja'afar da da Ja'far na'am ibn Abi Talib da kuma Zaid guna hari sata a akan yar gidan Ja'far yar gidan wata yar uwa wato mahaifiyarta ko kuma yar gidan yar uwan dan uwan su Ja'far ne Allah ya kare da a gare shi ta gudo lokacin Hudaybiya ta taho wajen musulmai sai sai na ali ya kama sai yake cewa yar dan na ce sai zaidu ma ya kama ta ya faɗi alaƙar da ita sai shi kuma ja'far yake cewa ni kuma yar dan uwana ce wa khalatuha hati sannan kuma yar uwan mahaifiyarta ni nake aurenta to sai manzo Allah ya yi su dan kar a yi faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kai Ja'far ɗauke ta saboda ‘yar uwar babarta a hannunka take alkhalatu bi manzilatil um idan mace ta mutu to yar uwarta ita ta fi haƙƙin ta rike yarta to amma dan kan wa'ancan ran ya ɓaci sai maza Allah ta cewa ya Ja'far ya Aliyu anta minni wa ana minka kai daga gare ni kake saboda dangin mu daya wa ana minka ni ma daga gare ka nake saboda kakannin mu daya addinin mu daya aqidan mu daya ra'ayin mu daya sai ce wa anta ya Ja'far asbab da khalqi wa khuluqi kai kuma Ja'far ɗabi'un mu da halin muna ɗaukar kamanni a halittu a ɗabi'a ma kana shige na sai ce wa anta ya zai anta akuna wa maulana kai kuma zai da dan uwan mu ne kuma masoyin mu ne kaga alam manzara sama ya ba kowa digirin girmamawa kuma ta yanda duk wanda ya ji sai ma ya ji kamar nasa ne ya fi na dan uwansa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne da ba ruwansa da duniya ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa mazala sallama ya rasu tun da yake a rayuwarsa bai taba cin gurasa wacce sai da aka surfa alkamar aka yi gurasa ba saboda ba ruwansa da duniya ya rasu kuma na aisha kamar yadda ya tabbata take cewa bai bar dinare ko dirhami ko sisi bai bari ba abin da ya rasu ya bari da kansa yake cewa maliyar duniya ina ruwa na da duniya ni misali na da duniya kaban misalin matafiyi ne da ya da zango a bakin wata bishiya yake dan shan inuwar bishiyar dan ya huta sai na abakar ya hau mimbari sai aka kawo masa bayan rasuwa nan tufa sai aka kawo masa ruwa a cikin kofi da zuma a ciki ya ɗaga ruwan da kofin zai sha kawai sai ya kasa sha sai ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka har sai da sahabban wurin suka fashe da kuka su ma fa sakatu wa ma sakat suka yi shiru amma shi ya kasa yin shiru karshe sai suka sanye suka ce me yasa ka kuka sai ta yi wallahi ina tuna wata rana ne muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ni sai shi ba kowa a gurin sai kawai na ji manzo Allah sallallahu yana cewa ilayki anni ilayki anni ilayki anni ka fiki ba nuri ka fiki ba nuri ka fiki ba nuri sai ce ya rasulullah menene kake cewa ya tafiya ba baka wuri bayan ban ga kowa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ce ta taho inda nake shine nake cewa ba ni ba ke fita ce fita ido na fita a ido na sai ka ce to sai duniya ta ce to in har kai ka tsira to al'umma ka ba lalle ne su na ba abu na ƙarshe da zan cike da shi shi ne. mazala suna sallama mutum ne mai taka tsantsan da tsoron komawa zuwa ga Allah yana ji wa kansa yana ji wa al'ummarsa don haka da zarar ya ga wani abu na alamar fushin Allah to baya baya samun sakewa magana sallallahu alaihi wasallama yana karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala akan annabi ibrahim innahum innahunna na kaseeran minan nas faman tabi'ahum fa innahu faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sannan ya karanta fadin Allah subhanahu wata'ala akan annabi Isa a yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kawai sai za su ya fashe da kuka ya dinga kuka yana cewa ya ubangiji ni kan al'umma ta al'umma ta sai Allah ya aiko da jibril ya ce ka je ka tambayi manzon Allah sun sallallahu me sa shi kuka sai yake cewa al'ummar sai yake ji wa tsoro sai Allah ya aiko da jibril ya ce ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ka fi ummatika wala nasu idan ya ga hadari to baya zama shiga yake ya fita ya shiga ya fita kamar a ce kai ne kana da mara lafiya an shiga da shi operation kuma an ce zai iya yin rai zai iya mutuwa sai da mutum ya je mota ya fito ya ce bari ya je ya ɗauko abu kaza ya manta ya shiga ya fito haka mu a Allah yake in an hadar yanzu har sai an yi ruwan an gama ummu na Aisha ce ya rasulullahi kana kanan nasu idza aul al-ghayma tabsharu mutane in sun ga hadari kowa yana munna amma kai sai muga kana cikin damuwa ya ce to aisha wane ne ya gaya min cewa hadarin ba zai zama azaba ba bayan akwai mutanen da suka gan shi suka ce haza aridun mumfiruna Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun Ali idan rana ta kiste ko wata ya kiste to maza su ya gama zaman lafiya sai Allah ya dawo da ranar nan daidai wata rana rana ta kiste aka zo a gaya masa ya fitar da gudu sallallahu alaihi wasallama ya binciki mayafi ya sa ashe mayafin matarsa ɗaya daga cikin matarsa ne aka bi shi da nasa ana ya rasulallah mayafin ɗaya ka ɗauka cikin matanka da iya tsayawa ma wai a bashi ko ya koma gida ya canja ba miƙo hannu ya yi daga baya aka miƙo masa ya miƙa wannan a haka annabi sallallahu alaihi ya canja saboda baya wasa da al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala to man tsayar uwa wannan annabin shine wanda Allah ya aiko mana domin mu yi komi da ɗabi'unsa da halayensa a koyi da ɗabi'unsa da halayensa ne kawai za mu iya riska Allah lafiya wanda ummu na Aisha da aka tambaye ta game da halayensa ta ce a walasta kunta taqra'ul Qur'an ya ɗana kai ba ka karanta Qur'ani ne yace ina karanta ta ce to kana khuluquhul Qur'an gaba ɗaya ɗabi'unsu suna cikin alkur'ani duk wani umarni da Allah ya yi to annabi zama shine farkon wanda yake isar da umarnin duk wani hani da da ubangiji ya yi manzara suna shine farkon wanda yake hannuwa shi yasa Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai Allah ya tura ka akan waɗansu kyawawan halaye kai ka ce halayen ma suna kasanta kana juya su yadda kaga dama kana sifantuwa da su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa matayensa da sahabbansa yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya kara bunƙasa majiyansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin mabiyansa masu yawaita mabiyansa أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا وأحسن إليك وجعل هذه الكلمات ميزان bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ke kure baya da gaci yau da ka sai da bayani sai ka bar wani abu don haka dole ne mu hakura da abin da muka ji duba da yanayin lokaci a gurguje zan kirawo dafta jamil a sadis a yi mana ta'aliki dangane da wannan muhadara da malam ya gabatar a falyatafaddal mashkuran majura